الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى ثاره واهتدى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي داود ولقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من يؤلف ولي جل جلاله واللي أرى من أيوه ta wannan yammaci mai albarka na asabar 22 ramadan na 1446 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 25 ga watan uku shekarar bature ta 2025 miladiyya Allah ta mu da alkhairin wannan yammaci tsare mu daga sharin da ke ciki insha Allah za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na jami'u sahaba da ke kwandila a birnin kano kai tambayi?

idan an yi maka kyauta saboda yabawa ko saboda ƙoƙarin aiki ko kuma zaburarwa wannan ya halatta ka karɓa hani a mari amma idan kyauta ce wacce take kunshe da gaisuwa da roƙon iri ko kuma kyauta ce wacce za ta yi barbara ta dawo da ciki to wannan akwai shubuha a kan kamar yadda ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya naɗa shi a matsayin revenue collector sa'i mai karɓo zakka da ya je ya dawo shi bai ɓoye ba ya ce ya rasulallah ga saƙon da ka aike ni na karɓo wannan kuma uhudiyar ilayya kyauta ce a kai annabi kamar ya manta ya hawan bari ya ce me yake damun waɗansu mutane mu naɗa su a aiki su je su ce wai ga saƙonku kuma ga haza uhudiyar ilayya wannan kyauta aka min ya ce don mai mutum bai zauna a ɗakin gyatu masa ko a gidansa ya ga cewar wannan kyautar za ta zo ta same shi haka annabi ke masu saboda haka in akwai shubuhar cewa so ake a sayi mutum ko a toshe masa baki akan wata bukata da za ta biyo baya ko da ake nema to wannan gaskiya bai kamata mutum ya karɓa ba in ko za a bashi tokar a bashi a ofis kada kuma a bashi sanadiyar wannan aiki wannan shine wato abin da ya fi aslam akwai wacce take shubuha akwai wacce take haram akwai kuma wacce take halal gaba gari to haram dai mun san haram shi ko innal harama bayyin wa innal halala bayyin ita kuma shubuha abu gashi kamar haram kamar halal ko to ita manzon Allah ita ma ya ce barin ta shi yafi ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه wanda ya nisanci shubha to ya kubutar da addininsa da mutunci wallahu Allah ya saka da sai Allah ya saka wa da basira amin wa iya sai cewa malam a tsakanin shinkafa da tuwo da wanda ke dafawa a cikin akwai ba ko ko za mu iya tsalle adadin daya na ba da kwano biyar a ba da kwano biyar ko kasa da haka. ai eh to za a iya juyin dan wake aiko a dafa tacci a tuka tacci a dafa ta tuwo ko za a iya ba yawwa wasu kasashen ma ba san wannan ta cin ba Tattuwan ita ce ta ci ita ce ta tuwo eh. kamar Nijar a sani na zaman da na yi na da'awa babu wannan shinkafar ta ci da ake dafa dai ta tuwon to sharaɗin dai shi ne yadan biyadin mislan bi mislan yawwa hannu da hannu ba nan baka sannan kuma ya zama jinsi ɗaya <clears throat> babu attafadul bainahum to in sun zama haka babu laifi amma idan ai in sun zama wato sun sha bamban sannan kuma babu jinkiri wanda zai haifar da ribar nasi'a a ribata ta jinkiri kamar irin ta banki ke kamar da muka sani akwai ribar fadl akwai ribar nasi'a akwai kuma ribocce take abu'afan muba'afa to dukkaninsu idan an kaucewa waɗannan sharuɗan da aka ambata babu laifi abin da yake jinsi ɗaya ne a fifita to shi ne yake laifi misali ba da naira sabuwa naira dubu a karɓi tsohuwa 800 misali a ga anan jinsi ɗaya ne amma kawai bambanci ne na sabunta ko tsohonta to haka su ma wani ina fatan gani Allahu ha to duba shinkafa wuce nau'insu ba ɗaya ba ne Hmm? sai ta fi ɗaya tsada to shi ke nan kaga jinsin su ya sha bambanki ne ko yawwa to in jinsin su ya sha bamban a kaga hukuncin ba zai zama ɗaya da wancan ba idan misali mun ce shinkafar shinkafa ya kura da shinkafa ya tarauni sai bambanci su wawo ko da yar thailand da yar kura ai akwai bambanci kararro yawwa amma galibi waɗannan ya hagari bage in ba yanzu da kan magiya waye aka kawo injinan shasa da tankade da rairayin shinkafa ba yawa idan nau'i ya sha bambanto babu laifi idan an yi fifi kamar da na ba da misalin naira da dala duk kuɗi ne amma kima su ba ɗaya ba kalar su ba ɗaya ba nau'in su ba ɗaya ba ko yawwa to haka in an gamsu cewar shinkafa ta ci ta fi tsada ta fi kyau jinsi ne daban da shi kenan babu laifi a iya tsara amma idan an an ɗauke su a matsayin shinkafa shinkafa kaga sun zama daidai wa daidai

Eh, sai dai ku idan tun farko ya yi sharadi kamar mai aikin hajji idan zai shiga harama sai ya sharadi allahumma muhalli haifuwa basani idan wani abu ya faɗo min wanda dole sai na yanki to shi kenan zan warware na fita amma in ba yi wannan ba sai dai wata larura wacce take mulisha kuma ina ga rasuwar iyaye ai ta kai larura ko amma mutum bai zo ba ya ce mai yawwa bai damu ba ko ba dan kirki ba ne ko ba dan kwarai ba ne kuma shi kansa kafi ai sunna yawwa da sunna ta itikafi da tashyi'ul janaza wacce ta fi ƙarfi musamman ta mahaifa yawwa amma in an riga an yi janazar to zuwa taziya wannan bai zama lallai a wannan lokacin sai mutum ya bari ya kammala sai zai taziya amma idan dai janaza za a yi to yana daga cikin haƙoƙin musulmi akan ɗan uwansa guda shida ta ul janaza musamman kuma ta ɗaya daga cikin mahaifa sai a haƙura da tikafin in ba sharaɗi ba a fita in an je kuma sai a sake sabuwar niyya sai a shi insha Allah malam ya tambaya ta gari ke cewa da kwanan sun faɗaita da ko ɗaukar rai ko hatu wanda ya kuɗi ruwan sanyi adama sai shirya wa sanyi yawwa kai ya danganta da abin da yake mafi sauƙi a gare ka idan ba da ruwan sanyi shi ya fi maka sauƙi kuma shi kake da hali shi kenan idan kuma dafa abinci ne ya fi maka sauƙi shi kenan saboda haka ai wanda za a baiwa shi shi ne ya kamata ya zama soja malamin kan sai dai kwan wanda za ka ruwan sanyi ka ce to in mara ta rafke ka ba ruwana yawwa ni dai na baka ruwan sanyi shi kenan saboda ka ciyarwa da shayarwa dukkaninsu ibadu ne masu girma ba ma a ramadan ba a koyaushe dalilai guda hudu da suke tsindama mutum a wuta kamar yadda 'yan wutan da kansu suka ba da amsa dame dame dame ma salaka kun fi safar ala ramu lam na kuna yau dalilan da ke kai mutum wuta tsindin allah kiyaye kuma 'yan wutan nesa su ba da amsa an tambaye su kun san akwai video call akwai chatting tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna duk technology ne na lahira allah ya arawa bayansa a duniya kuna son ku tabbatar da haka ku je suratu safat قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرأه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين walaula ni'matu rabbi lakuntu min al kaga wannan bidiyo call ne tsakanin dan wuta da dan aljanna idan ya hango shi tsindim a tsakiyar wuta sai a bude hijabi dama dai kowane dan aljanna yana da kofofi guda uku a gidansa na aljanna akwai kofa ta sama wacce take linkin ɗinsa da ubangijinsa akwai kofa ta ƙasa wacce take sadar da shi da ɗan wuta akwai kuma ƙofa normal wacce mala'iku suke shiga suna rafka musu salam wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli ba salamun alaikum wannan ƙofar ta ƙasa in an so sai a buɗe ta a yi kuma a rika zance na ɗan wuta da ɗan aljan ɗan wuta za su nemi alfarma a fezo alaina min alma aw mimma razaqakumullah haka su kuma yan wuta za su ba ta Allah tsare to daga cikin abin da zai sa yan wuta a wuta shi ne rashin sallah qalu lam kumin minal musallin a duniya ba mu zanto muna sallah wa lam nakunu ta'imul miskin kuma ba ma ciyar da miskinai mabukata ashe rashin ciyarwa zai kai mutum wuta sannan kuma وكنا نخوض مع الخائضين duk inda ake barin zance ake shigantaka da habaiki ga addini ko masu addini ana ya ustaz ce mu ma da mu ake mutum ya je zauna ana isgilanci da addini ɗabi'a ce ta yan wuta yawwa domin allah ce in kaga inda ake kutsawa ana ɓarin zance akan addini to kada ka zauna kai za ra'aita lazina ya hudu na fi ayati yawo to haka kuma dalili na hudu suna karyata tashin alkiya abu hudu ke kai mutum aljanna gaba gadi kuma abu hudu ke hana shi shiga aljanna ga guda hudu a suratul muddassir ga guda hudu can kuma a farkon al mu'minu masu kai mutum aljanna kai so ciyarwa da shayarwa ibada ce babba kuma duk abin da kake so ga bayansa ka dukufa wajen ciyar da bayan Allah in dai Allah ya bai wa karuwa tikitin aljanna saboda ta shayar da kare wato ka duba ratio din kare ba su karuwa duk daga ya tsiyaci amma Allah ya gafarta wa kawo ya ba ta tikitin aljanna saboda tausayin da ta nuna wa kare ta shayar da shi ruwa balle shayar da ɗan adam shi ne cikin sadaka jariya haƙa wa mutum rijiya da kuma shayar da bayan allah to haka kuma shayar da bayan allah don haka duk wanda dai ya fi maka sauƙi a ruwanka wallahu a'lam Allah ya karɓa mana to alhamdulillah jiya majalisunmu na farko mun buɗe farkon suratul ahzab sura ta talatin da uku kuma mun karanta ayoyinta ɗaya biyu uku wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gargaɗi da jan kunne ga annabi sallallahu alaihi wasallam a kan cewa ji tsoron allah kada ya wa kafirai da munafukai domin allah shi ne cikakken masani kuma gwani na gwanaye tare da yi masa umarnin ya yi biyayya ga abin da aka yi masa wahayi daga ubangijinsa domin allah shi ne masani kuma ƙwararre mai bin diddigin abin da bayi ke aikatawa haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kar ka ji tsoron waɗancan kafirai ko munafukai wa kafa billahi wakila Allah ya ishe ka wakili abin dogaro na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayani cewa ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi babu wani mutum da Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa zukata guda biyu a cikin sa dai kenan wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum matan ku da kuke musu sakin zihari kuna kwatanta su da iyayenku Allah ya ce ko kaɗan ba gaskiya ba Allah ba inda ya sanya matar mutum ta zama tamkar mahaifiyarsa wa ma ja'ala ad'iyakum abna'akum na uku kenan kuma Allah subhanahu wata'ala bai sanya ƴaƴanku ƴaƴan hankaka wato wanda kuke adoption ɗinsu a matsayin tamkar ƴaƴanku na cikinku ba zalikum qaulukum bi afwahikum waɗannan maganganu ne kuke yi da bakunanku wallahu yaqulu haƙa Allah ko shi yake faɗan gaskiyar lamari wa huwa yahdi sabil kuma shi yake shiryar da bayi zuwa ga tafarki na ƙwarai to wannan aya tana kunshe da wato garan bawul da kuma ma ga waɗansu hukunce-hukunce da ɗabi'u na jahiliyar larabawa kafin zuwan musulunci na farko idan mutum yana so ya yi wa matarsa gulli su watsiya ya mai da ita tamkar ragaya ita ba mai aure ba ita ba sakakka ba sai ya mata sakin zihari ya ce anti alayya ka zahari ummi ke daga yau wato tamkar in ne hulɗa da ke tamkar wato na yi da mahaifiyata to in yi mata haka ba zai sake ta ba ko ba zai hulɗa da ita ba har awar sai dai sai mutuwar kasko wannan kuwa saboda maza su gasawa mata aya a hannu wannan ɗaya daga cikin ɗabi'un jahiliya don haka Allah subhanahu ta'ala ya rushe wannan ko da shi kafin nan an gaya mana cewa Allah bai sanya wa wani mutum zuciya biyu a cikin kwansansa ba wani mutum ne mai basira mai kwanya wanda suke masa kirari da mai zuciya biyu ko irin abin nan na malam bahaushe ce wata zuciya ta ce mun ne kaza sai kuma wata zuciya ta ce mun kaza ko to duka dai Allah ya rushe ana kowa zuciyarsa guda ɗaya tak kuma zuciya na ɗaya daga cikin vital organs na jikin ɗan adam wanda in babu ita ba rayuwa kamar yadda muka sani a cikin da sittin na ɗan adam da Allah ya ƙera shi a kansu akwai manya-manyan gaɓoɓin da dole sai da su za a rayu akwai kuma waɗanda ko babu su za a rayu mutum sai ya rasa hannu biyu ya rasa kafa biyu kuma ya rayu ko ya rasa ido ɗaya ko ya rasa ido biyu ya rayu amma in yadda zuciya ba ha ba rayuwa in ya rasa kwakwalwa fa in ya rasa kodoji fa yawwa to saboda haka zuciya Allah ya yi ta wato din likita in bai yi imani da Allah ya yi asara haka kuma duk pilot in bai yi imani da Allah ba ya yi asara domin pilot yana hawa sararin samaniya iya ga katafaren mulki da halittar Allah أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق shai. Sai mutum ya hau sama. zai ga cikakkiyar halittar Allah da ƙudurarsa da ikonsa idan ya wuce ozon layis da ke sama da yadda ƙasa take koma asalinta na addahi wal abda da zalika da haha to haka kuma likita ubangiji ya ji hankali ya ce wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun wa fi anfusikum afala tubsirun ayar da take cikin ƙirar ɗan adam wallahi ta shi duk mai hankali ya sallama wa Allah musamman ita zuciya yadda Allah ya yi ta da inda Allah ya ajiye ta position ɗinta a ƙirji ɓangaren hagu da yadda manzo Allah ya sunnanta in za a kwanta a kwanta tsagin dama don kar a danne zuciya aikin ta samu matsala yawwa in ka kwanta a ɓangaren hagu to kama kuri zuciya sannan da yadda zuciya take pumping ɗin jini da waɗannan wato kwanso da zare da lilo da jijiyoyi wanda suke abin nan suna buɗewa fu fu fu jini ya shigo wannan ya tafi a tura wannan harba shi sama ya je ya yi circulating ya dawo a tura wannan a buɗe oxygen ta shiga waye abubuwa haka تبارك الله وثنى الخالقين in ka tsaya ka kalli anatomical structure na zuciya kadai wallahi ya ishe ka imani sai dai kuma ta gunin ayatu wa nuzura an qaumin la yu'minu wani kafireto ne ko fuel injector yayi shekara goma dindi bai samu matsala ba amma zuciya sai ta harbawa shekara arba'in shekara hamsin shekara sittin shekara saba'in to kaji wani hanyar kai ta ɗari ko da yake tana kaiwa ko ko jiya ma na gara tsoron dattijan arziki na garin nan shekara ɗari da uku alhaji nasiru ali allah jikin musulmi to don allah wata na'ura ce za ta shekara ɗari tana aiki dare da rana ba ta makalewa ba ta kakare ba kuma da zarar za ta samu matsala za a yi maka siginal ko ka kamu da depression ko ka kamu da hypertension ga normal mileage ta nan 110 over 80 ko over 90 maximum in ka kamu da depression ya yi ƙasa <clears throat> in ka kamu da hypertension ya harba ya sama duka wannan sun Allah alladhi atqana kulla shay innahu khabirun bima taf'alu wannan zuciya kenan amma duk da haka kowa Allah zuciya ɗaya samu. sannan Allah ya rusa wannan al'ada ta larabawa ta sakin Bihari. mutum ya rada wa matarsa saki ya kamanta ta da uwarsa ko yarsa ko kanwarsa daga nan kuma ya jingine take sannan al'adar laraba ta uku da aka yi kuskurima a wannan sura shine at-tabanni wanda har yanzu wannan al'adar tana nan tana rayuwa a tsakanin dukkanin mutane abinda ake kira adoption mutum ya ɗauki ɗan wani ya mai da shi nasa ko ya riƙe shi ko ko ya ɗauki maraya ko ya ɗauko batacce haka da yaya yi ko shi na adoption to su larabawa idan suka ɗau irin wannan sai su mai da shi tamkar ɗansu na gado idan ya mutu zai gaje shi idan shi ma ya mutu zai gaje shi addamu dam kamar yadda suke kira jinin ya zama ɗaya kuma alaƙar ta zama ɗaya kuma sunansa zai rika amsa. sai Allah ya bada wannan practical example ɗin akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aure matarsa nana Khadija Bintu Khuwailid al-Asadiyya al-Qurashiyya radiyallahu anha wacce mai kamar maza ko mata fi su farkon wacce ta karɓi musulunci a duniya kaf bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai don haka kaga wajen rige-rige maza ba sa yi wa mata fintin kau kuma khadija babu kamata a dukkanin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da na Aisha ta so ta shiga ekin din na Khadija sai ta kama ta burki yauwa an taɓo language ɗin. <laughs> eh duk da yadda annabi yake sanna na Aisha amma da ta so ta shiga hurumin na na khadija duk da ta rasu annabi ya ce kul eh, har yanzu Allah bai musanya mun matar da fi khadija amanat bi hina kazzabanin nas ah, amanat bi hina <clears throat> kafara biyan nas wa saddaqatni hina kazzabanin nas وواسدني بمالها حين حرمني الناس ورزقني الله منها الولد ita ta fara gaskata ni sanda duniya ta kayyade ita ta fara imani da ni sanda duniyar mutane suka kafirce ita ta yi supporting dina da dukiyarta sanda mutane suke mun kwaleli kuma karewa daga gare ta Allah ya azarta ni da 'ya'ya tun daga nan da na isha tace tun daga nan yawa to annabi Allah sai ya kaddari da ya auri Khadija sai Khadija ta masa kyautar bawanta shine wa Zaid ibn Shurahil ba Zaid ibn Harith ibn Harith al-Ansari ne mutumin Madina Zaid ibn Shurahil shine wato bara nana na Aisha ai nana na Khadija ita na na khadija babbanta ko kawunta hakim ibn hizam shine ne mata kyautar zaidu da suka yi aure da annabi cewa annabi kyautar zaidu shi kuma annabi ya inta zaidu ya mai da shi tamkar ɗansa ya koma zaidu ibn muhammad ta amma shi zaidu asalinsa ɗan wani dagaci ne yaƙi ya zo ya tarwatsa su ya tsinci kansa a bauta ya rimani. ne don haka baffansa da babansa suka yi ta yawo suna nemansa a ƙarshe suka ji labari yana makka suka ɗebo kuɗi maƙudai suka zo makka suka tambayi ina zai da yake aka nuna musu gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwa musulunci saboda haka suka zo suka san manzon Allah cewar sun ji shi mutumin kirki ne mai karamci kaza kaza kaza kaza sun ji ɗansu yana hannunsa don haka sun zo ko nawa ne za su fance shi sai manzo Allah ya ce bana ba ku zaɓin da ya fi naku ba suka ce menene ya ce zan kira zaidu a gabanku a tambaye shi ina ka zaɓa ka zauna za ka ci gaba da zama da muhammad ko za ka koma wajen iyayenka duk inda ya zaɓa in ya zaɓe ku ku ɗauke shi balash ba na buƙatar ko in kuma ya zaɓe ni wallahi la usallimukum ba zan taɓa ba ku shi ba walau bi jabalin min zahab suka yi murna suka ce a ah, laƙada an sabta wa hasanta aiku ka kyauta aka kira zaidu kai zaidu waye wannan ya ce haza abi wannan fa ya ce haza anni ya ce to kaji kaji dalilin zuwansu don haka yanzu zaɓi na ka ni ko ka zaɓe su ku tafi ko ka zaɓe ni ka ci gaba da zama da ni suna jiran faraɗe zai ce ya zaɓi iyayen amma a alana ha sarahatan ya ce wallah shi ya zaɓi zama da muhammad iyayensa suke ce masa wato a abin nan tsiya wai haka ya zai kaifa takhtaru al-ubudiyya ala al Ya ce wallahi wannan mutumin ba ordinary mutum bane baba ku yi hakuri wannan mutum ne na mutum. to daga nan shi ne manzo Allah ya tashi yayin shela cewa daga yau zaidu ya zama ɗansa tamkar ɗan da ya haifa daga ran ne koma zaid bin muhammad kamar abdullahi bin umar yake bayanin cewar su ba su san zai ba illa zaid ibn muhammad kamar da bukhari ya rawaito hadisi shi shine Allah ya rusa wannan al'adar ta hankaka mai da dan wani naka yace ah, wa ma ja'ala adiyakum abna'akum yaranku da kuka rike ba 'ya'yanku ba ne kamar na tsatso zalikun ƙaunukun da afuwahikum wallahu ya ƙolul haƙƙa wa ya hadis Allah shi yake faɗin gaskiya kuma yake shiryarwa zuwa ga tafarki na gaskiya na وكان الله غفورا ادعوهم لآبائهم ku rika kiransu da kuma jingina su zuwa ga ubanninsu maza da suka haife su yin haka huwa aqsatu inda Allah shine adalci tsantsa a wajen Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum Ina an yi katari ba ku san sunayen iyayensu maza ba fa ikhwanukum fid dini so sun zama ‘yan uwanku a addini wa mawalikum kuma sannan a ku ne guardian ɗinsu almawali wanda yake dangantuwa da kai ko kake uban gidansa ko kake yaron gidansa walaisa alaikum junahun ma akhta'tum bihi babu laifi ko kusa a cikin abin da kuka yi kuskure a kansa walakin ma ta'ammarat qulubukum sai dai abinda wato kuka ganganta shi da gangan da zukatan wa kana Allah rahima Allah ya kasance kuma bai gushe ba mai yawan gafara kuma mai jin ƙai da rahama Allah ji kanmu to wannan bayani ne ko ci gaba da bayani akan shi ɗan ruku adopted child wanda mutum yake ɗaukar sai riƙe shi don ka ɗauko shi ka riƙe shi a matsayin maraya ko ɗan dangi ko ɗan uwa baya halatta ka canza masa suna idan sunansa kalli sunan babansa tanko kai kuma sunanka hagu to baya halatta ka mai da shi talle hagu yawwa ka bar shi a talle ɗan tanko yadda yake shine ud'uhum li aba'i kowa a kira shi a danganta shi da uban da ya haife shi domin alwaladu min kasbi abihi Ɗa yana cikin gumin goshin ubansa da ya haife shi shi yasa annabi ya ce wani da ya kai ƙarar ubansa ya kwace masa kuɗi ya ce an tawa maluka li da kai da kuɗin naka duk mallakar ubanka ne don haka haramun ne a danganta mutum da wani ba uban da ya haife shi yin haka har ma manzon Allah ya ba da narko cewa duk wanda ya danganta kansa ba ga ubansa ba to ba mu ba shi a musulunci eh hadisi sahihi annabi ce duk wanda ya danganta kansa ba ga uban da ya haife shi ba ba kuma ga waɗanda suka yanta shi ba in bawa ne to ba zai ji ko ƙanshin aljanna kuma ba mu ba shi don haka irin wannan al'adar baturi ko bayahudi da ta zo mana na adopted child da kuma in mutum ya auri kande yar gidan balarabe shi kuma sunansa tanku kawai da ya aure da ya yi da ita sai ta koma mr and mrs tanku ya shafe sunan iyayenta wannan baya halatta a musulunci a kira ta da sunan ubanta in yi so a ce matar wani yawwa to wannan shine adalci don haka waɗanda suke rike da 'ya'yan wasu umarnin Allah shine su basu su amsa sunan mahaifansu idan ko ba a san sunan mahaifansu ba tsintatsu aka yi to Allah ya ce sai a mai da su tamkar 'yan uwa ya akhi ko ya bin akhi domin ikhwanukum fid din yan uwanku ne na addini wa mawalikum ko kuwa waɗanda kuka ‘yanta su kamar yadda za ka ji a hadisi ana fulan ibn fulan maulahum ko maulansu ma'ana yaransu ne da suka ‘yanta ko yaran gidansu walaisa alaikum junahun fi ma akhta'tum bihi babu laifi cikin abinda kuka yi kuskure ba da gangan ba da kai ba baka san hukuncin ba yanzu ka sani to na daɗin ba matsala amma idan ka doge kuma kai da ganganto ka yi zunubi eh ke ma haka a irin wannan ya halatta a je a canza suna a yi affidavit hey eh, wa Allahu rahima Allah subhanahu wata'ala bai gushe ba yana nan a matsayin mai gafara kuma mai jin kai na'am annabi awla bil mu'minin من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين لله ita waccan ayar da ta gabata ta tabanni idan mutum yana so ya tabanni ya mai da tamkar wato ɗansa na tsatso mai zai yi ko idan mace tana so ta mai da ɗa tamkar ɗanta na tsatso ya za ta yi eh? eh? a yi hukuncin Allah yana a za ta yi sai ta shayar da shi nono to in ya zama gyan ɗami mai ba ya za a yi to kuma ya zama mata alaƙaƙai yawon watakila tun yana ɗan kwicici take yake gabanta yanzu ya balaga ya zama balangu in ji malam da wahabu Allah ya bashi lafiya kuma tana buƙatar sabis ɗinsa kuma bai kamata ya rika shiga inda take gaba gadi to ya za ta yi to ya zai sa da ya za a shayar da shi ha yawwa to idan kuma ita ba ta da ruwan nonon da za ta shayar da shi wataƙila ma tayar taya daga haihuwa shekara talatin ko arba'in ya za a yi hmm? a yi wani baya mu zama matsayin wani sai a je a farfado da ruwan nona sai a tatsa a wani abu sai a zuba masa a farau-farau ko a kwa kunu duk da cewa shayarwar da take haramta hadisin da na sha shi ne shekara biyu to amma ita wannan baiwar Allah wato salim maula abin huzafa ta je ta gaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewar wannan salim ɗin tun yana ɗan kwikikinsa abu huzafa ya ɗauko shi na riƙe shi yanzu ga shi ya girma ya data abu huzafa yana ƙyamatar ya riƙa kara kaina a cikin gida ya za a yi manzala ce ki zik shayar da shi nono har da'ihi ta harmi alai saboda haka idan an sami irin wannan yanayin babu laifi in ba haka ba ku dole ta sami hijabi ta fatan gani aka ramaka rabuka allah ramma yana tambaya eh, a asar ta ta ya rubuto maka ko a fallasa <laughs> eh cewa wai shan nonin mata a wajen miji ba ne hukunci idan miji ya sha nonon matarsa yaya ta haramta ko tana nan a halal eh eh tana reno ta haihu kawai shi magarin karambani ya biya ya sha ko ya taya ɗan jinjirinsa to me matsayin auren fasarar ta taba hukuwa a iraq kun san annabi ya tura manyan sahabbai iraki guda biyu da mai fatawa da alkali ko gwamna abu musa lashari radiyallahu anhu ah, da wannan abu zarar gifari to suna can shi abu musa lashari yayi ne mai fatawa sai aka zo bayan sai aka tambayi abu zar wani mutum da matarsa sabuwar ah, mai jego sabuwar haihuwa to aka yi aka yi aka yi ruwan maman ya zo kun san a karan farko wasu ƙofofin da yaron zai sha mama a toshe suke da shi ne uban yare yana ta tsala kuka sai uban yana ta ƙoƙarin yadda ruwan nonon zai zo yare ya samu abinci ya yi wannan dabara ba ta bai wannan dabara ba ta bai wannan kawai sai ya kama nonon matar ya zuƙa da ƙarfi don dai a samu ruwan nonon ɓan sai ya haɗe to shi ne zai ke fatawa ya za a yi ya abu zara ya ce ai ta haramta a gari ya ji fatawar ban marafai irin yadda kuke din nan kun je nan kun yi fatawa kun ji ba ta yi ba sai ku sake waje sai ya je ne ma abu musa lashari ya yi ce ka ji fatawa ta ka ji amsar abokinka haka ne abu musa ya tauyu har wil yana gaggawa yace idza qultu bi hadha laqad dhalaltu idhan wa ma ana min al-mutadi yaje ya samu Abu yace yanzu kai wannan gendame ma mutum dan ya sha nunan matarsa kace ta haramta gare shi yace ba wani ba Allah matarka tana nan daram kuma ai ba da gangan ka ka sha ba ko yawa amma dai sai a kiyaye musamman A malamai sun samu saɓani kala-kala a wannan babi a sai ka sai kindirmo a haɗa maka a wannan kai ne ta sha ba to wannan aya Allah subhanahu wata'ala <clears throat> muna da sauran lokaci ko kuwa to ka ka tafsirin ta ba zai samu abinci biyar ba sai dai in akwai tambayoyi na baka sai mu cike saboda ita ma tana buƙatar sharhi sosai hmm. a ragargaza ce akan makiya habban annabi masu cin zarafin matan manzan Allah Allah ya musu guduma da ragargaza da nuna cewar duk wanda yake mumini to matar annabi uwarsa ce don haka da aka gaya da na'isha ga waɗansu can suna zagin ta ce ba matsala aini uwar mumini ce ban yi zaton faɗan kirki zai zagi uwarsa ban yana da imani hmm. Allah. na'am sallallahu alaihi wasallam sai inda aka ambaci annabi wajibi ne a masallaci kamar da hadisin bukhari ya bayyana annabi na hawa mumbari saka ji yana amin amin amin sai da aka idan da sallah suka tambaye shi mun ji kana amin ba mu ji ba ya ce jibril ne ya zo ɗazu ina hawa mun bari ya addu'o'i guda ya ce duk wanda aka ambace ka a gabansa bai maka salati ba ruhi ma'amfuhu Allah turbuɗa hancinsa yi nesa da shi daga rahama jibril ya addu'a na bai ce amin sannan duk wanda ya riski mahaifansa biyu rigis ko ɗaya daga cikinsu bai musu hidimar da ya samu aljanna ba Allah turbuɗa hancinsa ya nesanta shi daga rahama annabi ya ce amin sannan addu'a ta uku ya ce duk mutumin da ya riski watan ramadan da ransa da lafiyarsa bai yi san da aka gafarta masa ba har watan ya wuce allah ya hancin hancinsa ya nesanta shi daga rahama saboda me saboda ramadan damana ce wato rahama kwashe-kwashe abubuwan da za ka yi ka samu aljanna ga sunan burcik? ba ka ko a cikin sallah ka ambaci annabi za ka yi masalaci sai dai ba irin yadda muke haka ga magar ba yawwa ko a zuci kai masa ya isa eh amma irin yadda an ce muhammadu rasu sallallahu alaihi wasallam kamar ba sallah yake ba yawwa ko za a yi salatin sai a yi shi da girmamawa da martabawa شرعيني كما أنزل الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أو وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا سبدا كودا أثلاتي يا كما تأجر ممعنك أيشي واتو سكن نسوى دفن يا كما

sai sallallahu alaihi wasallam a zuci ce amin kuma ya yi. sai ka hada duka biyu wato komai dai shari'a ba ta son zakewa yawa ba ta son zake wani ya dauka zakewa a nan shine kaunar manzan sallallahu alaihi wasallam ba shi ne ƙaunar annabi hmm. ƙaunar annabi a zuci take kuma zikiri galibi musamman cikin jama'a an fi sansa a zuci واذكر ربك في نفسك تبرعا وخيفة ودون الجهر من القول يوه saboda haka za a iya haɗawa sallallahu alaihi wasallam amin ko amin اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم آمين شوف سمعوا لي في ايه اي شوف wannan likita ya kamata ya fatawa wai idan aka yi wa mutum da can zuciya kuma zuciyar ta wani kasar gomin kafiri ce to yaya eh shi gaba ɗaya yaran ya kan kafirci shi kuma ya zo zuciyarsa tana nema ta buga aka je waɗanda suke donatin ɗin zuciya ko suke sayarwa sai zuciyar kafiri ya za a yi eh <laughs> idan an dasa wa mutum zuciyar kafiri wanda duk rayuwarsa bakin arni ne zuciyar ma baka ya za a yi to ƙur'ani yake bayan an cire zuciyar ƙur'ani ko? a wace sai a wanke ta da ƙur'ani ita mai ƙur'anin ta buga an cire duk da cewa wannan yana da alaƙa da misali ƙwaƙwalwa ita ce memory card ɗin mutum da take torin ɗin duka abubuwan da ya rayu a kai ko zuciya ce eh? ƙwaƙwalwa wannan dai fatuwar likita ce fasalwa halar zikir abinda ka haddace ka rayu a kansa yana zuciyarka ko yana kwakwalwarka hmm? yawwa ina yi to ya ba mu sha aka na wani rawar zafi a ba mu a yi mana fatawa